إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha bakwai ga watan safar hijira biyar wanda ya daidai da 20 ga watan 12 biladiya 2013 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'ilin muhammadiyya wanda shak albani ya rairayo shi daga littafin shama'ilin muhammadiyya na babban malami imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi mai albarka gabanin mu fara darasi mai tambaya yake cewa don Allah malam akwai hadisin da ya zo da wannan koyarwa cewa idan aka zo cin abinci a cire takalmi akwai hadisi a cikin sunan jarimi da al-mustadrak na imam al-hakim da musnadul firdaus na imam ad da ya zo da cewa idan aka ajiye muku abinci ku cire takalman ku. fa innahu arwahu li abdanikum shi yafi ba ku hutu yafi sa jikinku ya huta to amma hadisi ne da bai inganta ba a cikin hadisin akwai wani rawi matruki hadisi ne wanda ba ingantacce ba imamul hakim ya inganta shi amma imamul zahabi ya mai ta'akibi ya ce ba hadisi mana ingantacce shek albani ya yi takarijinsa a cikin littafinsa silsilatul ahadisi dha'ifa hadisi na 980 hadisi na da 980 yayi takharijin wannan hadisi ya bayanin rashin ingancin sa dan haka dai idan mutum zai ci abinci ya cire takalminsa musamman idan akan a idan akan tabarma yake to babu wani abu hakan aka fi so idan kuma akan kujera ne ko kan tebiri ko wani makamancin haka ba lalle bane sai ya cire takalmansa duk wanda mutum yayi babu laifi a ciki wanda ya cire yayi daidai wanda bai cire ba kuma yayi daidai ba wani tashin hankali a ciki domin wancan hadisi ba ingantacce bane kuma dan iya binciken da nayi shi kadai nake gani ake kawowa a babin cire takalmi wajen cin abinci wallahu a'lam har yanzu muna cikin babin da yake bayanin idamu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana mahaɗin abinci na annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah yake haɗawa da shi idan zai ci gurasa ko zai ci abinci muna kan hadisin abi ubaid ina ji shine muka karanta a ƙarshe ko muka ce za mu dawo kan shi قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعجبه الزراع فناولته الزراع ثم قال ناولني الزراع فناولته ثم قال ناولني الزراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من زراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الزراع ما دعوته وانا حديثي أنكر بوشي لقى أبي عبيد حقيقي ko kuma wannan ne bi inganci abu ubaid akwai nuskar da ya zo abu ubaida da ta'un a ƙarshe ta kuri a karshe amma wannan malamai suka ce ba shi ne fi zama daidai ba abin da ya fi zama daidai kamar yadda yake a gabanmu abi ubaid akwai bambanci tsakanin ubaida da ubaid in ka ce ubaida ka ƙara ta'un a ƙarshe domin asalin sunan shi ne ubaidatu laraba kuma kun san ba sa tsayawa akan harafin karshe sai a yi mai sukuni ba sa cewa muhammadu kamar yadda mu muke faɗa sai dai su ce muhammad in ka ji an wasalce karshen to za a zarce da magana ne amma in tsayawa za a yi sai a ce muhammadu in tsaya za a yi sai a ce muhammad in zarcewa za a ce muhammadu ibn abdullah to don haka anan in ka ce ubaida to akwai ta'un a ƙarshe wadda da hausa muke cewa takuri amma in ka ce ubaid to babu ta'un a karshe an san dalon ne a karshe ya zama ubaidu kenan wanda yake an abi ubaid shi sa malam a ƙasa ya ce bit tasghiri biduni ta'i za ka yi za ka ce ubaidu ubaidu shi ne ɗin wa huwa maulan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ubaid ɗin bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qad jaa aidan bit ta'i amma a wani bugun ya zo da ta abu ubaida amma wannan shi ya bi kamar yadda malamai suka yi bayani قال يتي طبخت للنبي sallallahu الله wa sallama قدرا na dafa wa annabi sallallahu alaihi sallama nama a cikin tukunya qidr al-qidr shine tukunya to anan ba ka ce an dafa mai tukunya ma'ana qidrun fihi shat fihi lahmu shatin tukunya ce a cikin ta akwai nama na akuya ko tinkiya kamar yadda malamai suka faɗa ko kuma suka ce qidrun fihi ta'amun tukunya ce da abinci almimi da ya dafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinci wa qad kana yu'jibuhu zira shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karbata zira'i na akuya ko tinkiya yana kayatar da manzon Allah yana birge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fanawaltuhu zira'a dan haka da manzon Allah yazo sallallahu alaihi wa sallama sai na dauka na mika masa wannan ma tun gabanin manzon Allah ya tambaya ba manzan Allah bane yace ba ni zira'i shine ya fahimci manzan Allah yana son zira'i mun san zira'i shine karfata da Hausa a kabar akuya ko tinkiya na gaba na baya cinyoyi kenan na gaba idan aka yanke daga ma'ana wajen kafada abin da zo har wajen gwiwar hannu shi ake kira karfata to wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana son naman wannan wajen sai ya dauka ya miƙa manzan Allah sun maƙala sai manzo Allah ya sake cewa na windin zira'a sake miƙo min zira'i kamar ba ni ɗaya zira'in fana waltuhu abu ubaid ya ce sai na miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga ya ƙare kenan guda biyu ne sun maƙala sai manzo Allah ce na windin zira'a sake miƙo min faƙultu sai na ce ya rasulallahi ya manzan Allah wa kam lishati min zira'in to wai akuya ko tinkiya zira'i nawa ne da ita ya rasulullah ai guda biyu ne kuma dan na mika maka wannan tambayar da yi suka ce ba tambaya ba ce ta musu ko jayayya tambaya ce ta mamaki cewa abu mai guda biyu na mika an ce in ƙara mikowa na mika kuma a ƙara cewa in ƙara mikowa? wa qala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law sakatta da yi shiru da bakinka ba kai wannan tambaya ba lanawaltani zira'a da ka ƙara miko min zira'i din ma da autu matukar na yi kira na ce miko din sai ka miko saboda a mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka da ya yi magana ɗin da wannan sahabin yana zuwa ɗaukowar zai ga zira'in kuma ya ɗauko ya bayar inda manzo Allah zai ce ƙara miƙowa da zai miƙa hannunsa zai ƙara ɗaukowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin abincin da aka dafa da nama baya kore zuhudu baya kore tsoron Allah kamar yadda muka yi bayani a karatukan baya mutum ya ci nama ko ya ci abincin da aka sanya nama sannan wannan hadisi yana gwada mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana son zira'i yana son naman zira'i a jikin tinkiya ko akuya ma'ana karfata kenan kamar yadda zamu karanta a ibn al-qayyim yana cewa saboda nama ne da yake yana da dadi yana da saurin narkewa yayin da mutum ya ci sannan kuma ya nisanta da gurin kazanta akwai ruwaye da aka ce manzo Allah baya son kaza baya son kaza kama a ce manzo Allah baya son koda duk waɗannan ruwaye ba su inganta ba suka ce baya son koda saboda mahalli ne na bawali wannan bai inganta ba ce baya son abin da ya shafi tumbi wannan duk su inganta ba amma abin da ya inganta manzon Allah yana son naman zira'i kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi sannan a cikin wannan hadisi akwai abin da yake gwada mana mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda Allah madaukakin sarki ya karrama shi da irin wannan mu'jizozi kamar yadda zamu zo mu ji a gaba ya sa hannun shi cikin abinci abincin ya albarka ya zo a riwaya sai jana abubakar siddiq allah ya kara masu yarda wata rana ya tafi da wani bako gidan shi wani sayan an yi bako manzan Allah ya yakan cewa zai tafi da wani gidan shi dan ya ba shi abinci ya tafi da wani da ya je gida ya tambaya aka ce babu abinci sai kaɗan ya ce a kawo da ya kawo abincin sai zamana suna ci amma lokacin da suka yanki wani loma a cikin abincin sai wani ya tsoro a gurin har suka gama cin abincin abincin bai kare ba sai jana abubakar siddiq kenan wannan karama ce dangane da shi amma dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama akan ce mu'jiza duk da alkur'ani da hadisi ba kirata da mu'jiza ba da aya ake kiranta aya labazin aya yana daukan aya al'ayatu shar'iyya yana daukan al'ayatu kauniyya a cikin alkur'ani in kaje labazin aya wani san yana nufin ayoyi na halitta kamar sama kamar ƙasa kamar halittar mutane kamar duwar watsu kamar canjin yanayi duk wannan ayat ne kauniyya akwai kuma ayat ash-shar'iyya ayoyi na shari'a kama alqur'ani kenan ayat ne shar'iyya to alqur'ani ya kirawo mu'jizozin annabawa da da ayat amma malamai daga ba sukan ce musu mu'jiza amma kamar yadda na bada a cikin alqur'ani da hadisi akan sibata su da ayat to da haka wanda yana cikin alamomi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin zamu ga Sheikh Albani ya sa kalmar sahih a daidai farkon matanin shi yake gwada sanadin bai inganta ba ko matanin ne ya inganta hadisi ne da ya zo ta hanyoyi ta hanyar da ya zo ta sanadin da ya zo hadisi ne da yake bai inganta ba isnaduhu da'ib lakinna matnahu sahih sa matanin ingantacce ne suka ce a cikin sanadin akwai shahru ibnu haushab wani rawi da ake kira shahru ibnu haushab saduqun kasirul irsali malami ne ana karɓa hadisin shi amma yana yawan irsali da auham da haka wasu malamai ba sa karɓar riwaya su sai in akwai mutabe sai akwai wanda ya biyo da irin wannan riwaya ya goya masa baya da haka sanadin yana da rauni amma matanin ya inganta domin ya zo ta wasu hanyoyi daban kamar yadda malamai suka yi bayani an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce ma kanatin zira'u a habban lahmi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita wannan karfata din wannan naman karfata din ba shi ne naman da manzan Allah ya fi so ba walakin da kana la yajidu lahma illa ghibba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya samun nama illa ghibba sai lokaci lokaci ba koyaushe ba wa kana ya'jalu ilaiha manzan Allah yana gaggawa zuwa ga naman li'annaha ma'ana yana gaggawa zuwa ga karfata din li'annaha a'jaluha nudjan domin ta fi komai saurin nuna da haka da an yanka sai manzo Allah ya ce to a bani naman karbata domin ya san ya nuna wannan hadisi zamu ga a farkon a number malam ya sa da'if hadisi ne da yake da'ifi akwai wani rawi da ake kira fulaihu ibnu sulaiman kamar yadda ambata a kasa laysa bil qawi ba bai da karfi mana an ce laysa bil qawi hadda shi tana da rauni kenan kamar yadda imamu zahabi ya faɗa sannan akwai abdulwahab wahab ibn yahya ibn ubad lam yuwathiqhu ghayru ibn hibban kamar yadda yake a kasa malam ya kawo ba wanda ya wasaka wannan rawi yace rawi ne cika sai ibn hibban ibn hibban a gurin malaman hadisi malami ne babba mai daraja da kima amma a tsarin shi a manajin shi yakan wasaka rawi yace rawi cika ne ba tare da wani zurfafawa ko tsanantawa ba kisa aka bincika aka bincika ga mai riwaya ba wanda ya ce sika ne sai ibn hibbana ne kada ya ce sika ne ba samu tausikin wani ba sannan shi kuma wannan malami baya cikin manya-manyan malamai wanda suke da ruwayoyi da yawa ko manya-manyan tabi'ai da yawanci ba a wadata da tausikin ibn hibban don wani sa'an yakan karawu ya ce la arifu wa la a'rifu ba cikin littafin sa'asikan ya karawo ya ce ban san shi ba ban san baban shi ba amma ya kai cikin amintattun mutane to amma yana da tsanani wajen jarrahawa mana dan karamin abu kuma sai su ke rawi to shi yasa tawsiqun ibn hibban suka ce yana da dan sassauci a ciki to idan rawi shi kadai ne wasa kashi ibn hibban ne kadai wasa kashi sai ga malamai sukan dan yi tawakkufi wajen karba da haka suka ce wannan hadisi hadisi ne da'if sannan mun kalla zamu ga yayi karo da ma riwayar da muka karanta yanzu wa kana yu'jibuhu zira zira yana ƙayatar da manzon Allah nan kuma na nasha ce ma kanati zira'u ahabbal lahmi ila rasulillah da haka kun ga akwai karo da wancan riwaya sannan banda wannan ma a ruwayan da muka karanta misali ruwa da muka karanta rana ita yau ta Abdullahi dan Mas'ud kana annabi sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu zira wannan riwaya ta zo tana na aisha ta yi karo da ita da haka suka ce wannan magana wannan riwaya tana na aisha bata inganta ba alhabiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yace ko da an tafi akan maganar nana aisha ta inganta ma'ana ko da wani zai ce hadisin ya inganta to alhabiz yace ce muna da yadda zamu mu haɗa su sai zama abinda nana aisha ta kore shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan abinda ta kore manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana son zira'i ne yana son naman karbata a bisa halitta da ɗabi'a da Allah mai amma ba wai bisa tilastawa ko don son abin duniya ba game da alhabis ibn hajar ya faɗa yana cewa wa ka'annaha aradat bizalika zalika ha makamihi sharif kamar ta so ta tsarkake manzan Allah ne ta korewa manzan Allah irin wannan so ne don ta tsarkake shi an kuna lahu mailun ila shay'in min al min al yanzu Allah yana karkata zuwa ga wani mai dadi to wannan na na Aisha take korewa wa inna ma sababul mahabba tana so ta gwada abin da yasa manzan Allah yake son naman karfata ba wai dan yana son mai dadi ba a'a sai dan nama ne da yake yana gasuwa yana da huwa da wuri shi kuma manzo Allah yana da ayyuka a gaban shi to idan yazo sai ce ban wanda ya dafu da wuri sai a yanko masa da haka da'iman shi ake bashi tana so ta kore cewa manzo Allah ba irin kaunar da kai kake wa nama yake masa ba a'a yana wannan kaunar ne saboda yana da wani aiki kuma nama yana gasuwa da wuri wannan ma an dauka hadisin ya inganta amma tunda hadisi bai inganta ba kaga babu bukatar dogon bayani ko dogon ta'wili dan hadisi za'ibi da sahihi ba sa karo in hadisi ya inganta wani kuma zo bai inganta wato baka ɗauko wanda bai inganta ba ka ce ya saba wanda ya inganta domin wanda ya inganta shine abin ɗauka wanda bai inganta ba kuma sai a ajiye shi amma ba za ka samu hadisi sahihi da sahihi sun yi karo ba sai dai kai a ƙwaƙwalwarka a fahimtar ka ga cewa akwai karo shi sa malamai suke yin bayanin irin wannan kamar yadda alkur'ani baya karo da hadisi sahihi zaka ji wasu jahilai na cewa ai hadisi kaza da kuke karantawa ya ci karo da alkur'ani inda ya inganta baya karo da alkur'ani kai ne kake ganin yayi karo amma da zaka zauna gurin malamai manya manya za su warware maka abin ka bayanci cewa bai yi karo da alkur'ani ba ibn khuzaima Allah ya ji kanshi da rahma muhammad ibn khuzaima babban malamin hadisi yana cewa in akwai wani hadisi da kake ganin yayi karo da juna ka kawo min ni zan warware shi kafin ya bar duniya haka yake cewa in akwai wani hadisi da yake ganin sahihi da yi karo da wani sahihi ya ce ka kazan maka bayani ka gane ba karo yi ba amma hadisi za'ibi da sahihi za ka iya samu hadisi maudu'i na karya da hadisi sahihi za ka iya samu kuma wannan ma yana da tabbatar idan sahihi ya zo ci kaza na karya ya zo ci kaza to wannan sahihi yana da nuna maka wancan na karyar bai inganta ba wallahu a'lam abdullahi bin ja'far ma'ana an karbo daga abdullahi bin ja'far ya qulu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna atyabal lahmi lahmu zahri mafi dadin nama a jikin dabba shine naman gadan baya amma hadisi ne da'if bai bai inganta ba cikin sanadin akwai wani rawi da aka ce shaykhun min fahmin shaykhun min fahmin wani malami wani dattijo da kabila fahab ba ambata mana waye shi ba a ka'idan malaman hadisi in hadisi ya zo ta hanyar mutumin da ba sani ba ba a karba don a kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama daga a nasabta masa abin da bai faɗa ba in aka biyo sanari tiryan tiryan sai aka ji an ce an shaikhin daga wani malami daga wani dattijo daga wani mutum in dai ba sahabi ba ne kuma ba a gane kowaye ba sai a ce wannan sanadin yana da rauni sai dai ta zo ta wata hanya ta ingantacciya sai mu dauka da haka wannan hadisi bai inganta ba cewa manzon Allah ya ce inna atyabal lahmi lahmuz zahar mabi dadin nama shine naman gadan baya kun ga ai ga riwaya can ta nuna manzon Allah shi ya fi son karfata kaga wanda yake gwada mana wacce riwaya ta bi inganci an ummi hane an karbo daga ummu hane qalat tace da khala Alayyan Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa ya shigo wajena fa qala yace a inda ki shai'un akwai wani abu a wajenki fa zai na ce la babu illa khubzun sun wa khallun sai dai biredin gurasa sai dai gurasa bushashiya wa khallun da kuma khal khal mun bada a can baya mahaɗi ne da suke haɗa abinci da shi su ci ana iya yin khalli na 'ya'yan itace kamar yanzu yadda muke gani na zaitun na tuffa na makamancin wannan ma'ana wani mahaɗi ne da suke haɗa su ci abinci da shi ƙala sai manzo Allah ce hati kawo ma afqara baitun ma afqara baitun min udumin fihi khal ai babu wani gida da zai zama a ce babu idam a cikin shi babu ma dan abinci matukar akwai khallo a cikin gidan in dai akwai khallo a cikin gidan to wannan gida ba za a ce babu ma dan abinci a ciki ba ai akwai ma dan abinci a ciki wannan hadisi ya zo daga ummu hane ummu hane ya ce ga sayyidina ali bin abi talib ummu hane bintu abi talib sunanta na gaskiya fakhita fa da kha fa da alif sai kha sai ta budaddiya si ta da fafiya fakhita shine sunanta lakinna ishtaharat bi kunyatiha amma ta shahara da alkunyata ummu hane har an waye gari ma akan sawa yaya suna ummu hane amma asalin sunanta fakhita in an sa umu hani din ba laifi ita ce take gaya mana cewa da khala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajena ma'ana ya shigo wajenta ya suke da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kanwa ce a gurin shi ai sai jana aliyu ba kanin manzon Allah bane kanin manzon Allah ne dan gidan Abi Talib ne Abu Talib kuma wan baban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama da haka da da ummu hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Hausa akan ce abokan wasa ko ma'ana kamar wanta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar ta ira Abu Talib shi kuma manzo Allah dan Abdullahi Abu Talib ibn Abdul Muttalib shi kuma Abdullahi ibn Abdul Muttalib yan maza suke kenan a Hausa da haka manzo Allah ya shiga wajenta fa qala yace a ki shay'un akwai wani abu a wajenki ma'ana kina da abinci kina da abin da zan sa a bakina suka ce wannan ya nuna halaccin tambayar abinci a gurin da mutum baya jin kunya kuma ya halatta ya tambaya din mana babu laifi dan kaje gidan abokinka wanda abokantakar ta zama kudda kud ba laifi ka ce kana da abinci da Allah kamun zanci babu wani ba ciki ba kwadayi bane ba kamar yadda wani yaro ya ce wa abokin baban shi ba irin yara kanana masu ɗan surutun nan haka an kawo abinci da baban shi da abokin suna ci abincin sai ya kare sai kai uban ka kalli abokin kake cewa ko a karo mana abincin nan sai ce iya eh, a karo shi mai gidan ya ce ni na koshi amma an kana so a karo ce a karo an tafi a karo sai ya kalli dan yaron nan sai irin wasa da zaka yi yaro yana dan mai wasa sai ce hmm, kwadayayye baba ya ce ya koshi kai ka ce a kalo <laughs> eh to wannan wannan a mafumi shi ne a gurin shi ne ke ganin kwaɗayi amma a addini ba laifi ba laifi ka ce a baka ga manzan Allah shi gidan ummu ya ce a inda ki shai'un kina da wani abu da zan ci bakultu sai ta ce la babu anan nan laɗin ba tana kora komai da komai ba ne saboda na inda ya zo ba ta ce illa khubzun yabisun wa khallun sai dai gurasa bushashiya kamar tana na billa babu wani abu na kirki babu wani abinci mai daɗi ko mai yawa sai ɗan abin da ba a rasa ba gurasa ce bushashiya wa khallun da kuma khall mahaɗin da za a ci kamar abin da za a haɗa a ci kenan faƙalar sai manzo Allah ce hati kawo ma afqara baitun ai gida ba zai zama matalaucin gida ba ba zai zama babu abinci a cikin shi ba babu min udumin ma abqara baitun min udumin ba zai a ce gida babu mahadin abinci ba al'udum shine idan babin da muke ciki na abinda za a hada a ci abinci duk gidan da yake akwai khallu a cikin shi to ai wannan an samu mahadin cin abinci wannan kama hadisin da muka karanta ne na baya cin da manzo Allah ce ni'mal idamul khall suka ce a nan ma za Allah yana yi ne don ya gwada mata ai wannan abin da aka samu ma ya wadatar kake damu ai ba za ki ce babu komai a gidanki ba matukar akwai kallo a cikin gidan wannan hadisi shi ma yana gwada mana abin da da hadisan ba su ke gwada mana za Allah yakan ci gurasa tare da khal da nau'i na khal mahaɗin da suke haɗawa su ci kamar yanzu mukan haɗa ta da bota a ga duk nau'i ne na mahaɗi wanda za a ci farkon babin nan mun ce labazin idam ana yi tilakin shi ala ma yuslihu at-ta'am ma yuslihu taam ma yuslihu bihi taam abinda ake gyara abinci da shi da abinda za gyara abinci da shi za iya kiran shi idam shi yasa muke ta karanta maganar nama tunda nama yana gyara abinci da shi an abi musa al-ash'ari an karɓo daga abi musa al-ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fadru aisha ta'alan nisa'i falalan na na aisha akan mata ka fadlis saridi ala sa'ir ta'ami kamar falalar abincin sarid ne akan sauran abinci sarid abinci ne da suke yi da gari sai a zuba romo na nama a ciki wani sa'in ma da nama sai ka gam kamar nau'i ne na fati-fati da suke yi da nama to kaga sare din da ba a sa nama ba za su yi daidai da wannan ba abincin da ba a sa nama ba za su yi daidai da wannan ba to sai manzo Allah ya ce falalan na Aisha akan sauran mata kamar falalan sarid ne ala ta'ami ala sa'ir ta'ami akan sauran abinci wanda ba shi ba sai malai sake ka mana hadisin nana a hadisin Anas Anas bin Malik ya qulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fadlu aisha ta alan nisa'i falala aisha akan sauran mata ka fadli saridi ala sa'iri ta'am kamar falala abincin sarid ne ma'ana muka ce khubzun bi maraqil lahm gurasa ce amma da romo na nama shine sarid ko ka ce wani sa'in kuma sukan sa gari su sa nama su hada su cakuda sai a dafa shine sare fukan fassara da tuwo amma ba tuwo ne irin namu ko da ka fassara shi da tuwo to ba tuwo irin namu ba to maza Allah ya ce falalla na Aisha akan sauran mata kamar falalan sarin ne ala sa'iri ta'am mahallin shahid anan as-sarid ya wanda kenan manzon Allah yakan ci ko kuma irin mahadin abinci akwai akwai abincin da kira sarin nama a hada shi da gurasa wani sa ana yin yanka gurasar a ciki sai a roman nama a zuba duk nau'i ne na sare wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna falalan na na aisha Allah ya kara mata yarda hadisai da dama sun gwada falalarta in ka duba bukhari da muslim manzo Allah yana cewa kamula <coughs> kamula minar rijali kasirun maza da yawa sun cika sun samu kamala walam yakmul minan nisa, amma ba wanda ya samu kamala a cikin mata a ce ga wata mace ta cika yadda ake santa illa asiyatu imra'ati imran fir'aun sai asiya matar fir'auna wa maryamu bintu imran da maryam yar imran sai ce wa inna fadla aisha ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'ir ta'am maza Allah ce falalan na aisha akan sauran mata kamar falalan sarid ne ga sauran abinci da wannan riwaya wasu malamai suka ce Nana aisha ta fi dukkan mata amma banda asiya matan fir'auna banda maryam bintu imran saboda hadisi ya ce kamula minar rijali kasirun sai ce walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu bintu asiyatu imra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran sannan sai ce wa inna fadla aisha sai suka ce tunana aisha bata fi waɗannan ba malamai sun yi saɓani dangane da fifita na aisha akan nana khadija wasu malamai sun ce nana khadija ta fi nana aisha falala suka ce maza Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da yake yawan yabanta hanna na aisha ta yi kishi ce ya rasulullah me ka yi da tsohuwa wadda ta riga ta wuce sai manzo Allah yake cewa Allah bai canza min wadda ta fita alheri ba kace wani ya da tana gaba da kowa wannan shine ra'ayin wasu malamai shine kaulin wasu malamai kamar imamu zahabi akwai inda yi irin wannan magana da da wasu daga cikin malamai wasu malamai suka ce a ana na Aisha afdalu min Khadija na Aisha ta fi Khadija suka ce dalili wannan hadisi fadlu Aisha ta ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'iri ta'ami manzo Allah bai toga ce na na Khadija ba suka ce ta bita kauli nabi kenan ƙauli na uku sai suka yi tawakkufi ma'ana suka ce ba za mu bibita wata akan wata ba sai suka ce in ta ɓangaren farkon musulunci gudun mawadda na khadija ta bayar na dukiya da zama da annabi da kwantarwa da manzan Allah hankali to ta shanye gaban kowa in aka zo daga ƙarshe kuma na na aisha irin ilimin da ta haddato daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ta amfanar da mutane da iliminta ta rawayi hadisi sama da dubu ɗaya zuwa dubu biyu suka ce in ka kalli amfaninta ya ƙetare kanta ma har ya kai ga wasu da haka ta wannan kuma ta samu cikakken ilimi wanda na Khadija ta bar duniya gabanin addinin musulunci ya cika sai suka ce to za mu fifita ta akan nana Khadija ta wannan bangaren da haka suka ce kowanne akwai ta bangaren da yawa dan uwan shi zarra wannan shine kaulin wasu malamai kamar Sheikh Abdulrahman Sa'adi da wasu daga cikin malamai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cikin Minhajus Sunna juz'i na hudu yayi irin wannan magana yake cewa in ka dubi amfanin na Khadija amfani ne da ya tsaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci da manzon Allah yake bukatar a taimake shi ta amfane shi da dukiya fiye da kowa ta amfane shi da zama da shi da kaza ya ce aisha ta kuma amfaninta ta'adda ya ta'addi sannan kuma ta samu cikakken ilimi fiye da lokacin da nana khadija ta bar duniya gabarin musulunci ya ayoyin alkur'ani su gama sauka sannan sai yake cewa da wanda a cikin alfurkan yana cewa da wanda ya yi imani gwargwadon abin da ya zo masa da wanda ya yi imani bayan addini ya cika dukkaninsu waliyai ne na Allah maɗaukakin sarki kamar yanzu zaman da muke irin ilimin wanda yake binni yake samu ba daidai bane da irin ilimin wanda yake ƙauye da haka shi yanzu wanda yake kauye baya samun karatu abinda ake bukata yi kalmar shahada a samu alƙadarul wajin minhu a samu kalmar shahada ya yadda Allah ne kaɗai ya cancanta abautawa manzan Allah manzo ne amma tafasil kamar yanzu yadda kai ka san manzon Allah an haife shi a Makka mahaifin shi Abdullah mahaifin shi Amina ya rayu a Makka ya koma guri kaza yayi ka kai wannan tabasin din da ka sani wajibi ne kai imani da shi amma shi bai san wannan tabasin din ba ba a neman shi da imani da wannan to wannan magana Ibn Taymiyyah yi shine masu zuciya suke cewa Ibn Taymiyyah ce na Khadija jahila ce wanda duk a magana shi ba inda ya amfani da kalmar cewa jahila ce to wani sa'an ka game da mai san zuciya sai juya maganar malami yadda ya ga dama to wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan na na falalan na na Aisha Imam Zabi yake cewa hadha khabarun sabitun wannan hadisi ne tabbatacce ala raghmi unufir rawafid a bisa turmuza hancin yan shi'a mana ko za su mutu wannan hadisi ya inganta wa ma kana alaihi salamu li yuhibba illa tayyiba yace ai manzon Allah ba zai so ba sai wanda yake nagartacce mai kyau inda manzon Allah yake sanna na Aisha ya nuna nagartacciya ce mace ce tsaye ba mace ce ta kwarai nagartacciya domin manzon Allah baya son abu sai nagartacce yana cikin balalan na Aisha manzan Allah bai auri wata budurwa ba sai ita din mace kuma manzan Allah zawarawa ne na Aisha ita ce kadai budurwa a wani hadisi da ke cikin Bukhari ta ce ya rasulallah me ka ce idan ka je gurin kiwo gashi nan wasu dabbobin sun yi kiwo nan kuma ga wani guri a gefe ba a taba kiwo a gurin ba ina za ka yi kiwon dabbobinka Za Allah yake ce a gurin da ba a taba yi ba tana so ta nuna darajar ta da ta akan sauran mata sannan nana aisha gabanin manzo Allah ya aure ta sai da mala'ika jibril ya zo mai da hotonta hoto irin original kenan min indillahi ta'ala a cikin alhariri Wanzu Allah a wata riwaya yana bacci aka nuna mai ci wannan matar ka ce tun gaba na ai wannan shi sa kamar yadda wani malami ya kawo ita na na Zainab tana cewa ni Allah ne ya aurar da ni ga manzan Allah ko kuma duk dangin ku ne da yawanku ku suka yi walici aka aure ku ni ku Allah ne ya aurar da ni falan ba qaza zaidun minha wataran zawajnakaha sai na Aisha ce ke Allah ne ya aurar da ki haka ne ni kuma tun gabanin komai Allah ya kaddara ni matar annabi ce tun gabanin a haife ni a haifi na a halicin su ma sannan ke annabi ne ya zaɓe ke ce yana so ni kuma Allah ne ya zaɓar wa annabi ne ma'ana ita tana mufakara da wannan wannan hadisin zuwa da hoton na Aisha yana cikin Bukhari sayyid Bukhari sannan lokacin da manzo Allah bai da lafiya rashin lafiyarsa ta ƙarshe idan gari ya waye sai ya ce wa matan shi aina ana gadan aina ana gadan gobe kuma ina zan je yana son a ce yau kana ɗakin na na aisha har da karshe suka yi mai izini a mai jinya ɗakin na na aisha yi jinya ɗakin ta ya bar duniya yana ɗakin ta kuma tana runguma da shi sallallahu alaihi wasallama kuma aka binne shi a ɗakin ta yana cikin balalan na aisha ita ce matar da ita kadai suna tare da manzan Allah a mayabi ɗaya wahayi ya saukan masa kamar yadda na ma Allah ya kara mata riga. lokacin da matan manzan Allah suka aiko ta sai ki ta manzan Allah ya dinga daidaita mu da nana Aisha domin sun suna ganin kamar manzan Allah ba daidaita su saboda ran da manzan Allah yake ɗakin nana Aisha ran nan kyaututtuka suke zuwa gurin manzan Allah saboda sabbin sun banci sun banci manzan Allah yana son ta to in za su yi kyauta su bari sai ran da yake ɗakin nana Aisha amma kai yanzu in kai haka uwar gida ta gane ai <laughs> sai dai ka daina zuwa gidan <laughs> to shine suka ce manzan an suka nuna na Fatima ta je ta gaya wa manzan Allah ya gaya wa sahabbai su dinga ba da kyauta a kowace rana sai manza da na na Fatima je sai manzan Allah yake cewa ya ke Fatima kina son abin da nake so to kada ki cutar da ni cikin nana Aisha ke ma ki so abin da nake so yasa da dan an da yake zagin nana Aisha to ƙarya ne baya son nana Fatima domin za Allah ya ce mata ki so nana Aisha domin nema ina santa sannan yana cikin falalan na Aisha mala'ika Jibrilu yakan zo ya ce manzon Allah ka ce ina gaishe ta manzon Allah ya ce ya Aisha ga Jibrilu manzon Allah ya ce ya ki Aisha ga Jibrilu nan yusallimu alayki yana miki sallama sai ta ce wa alaihi salamu ina amsa mai sallama shi tara ma na nara ya rasulullah kana ganin abin da ba magani gani ya rasulullah sannan malamai suna cewa a duk mata cikin wannan al'umma kaf babu matar da tafina na aisha fahimtar addini da sanin addini da fiƙihun addini imamun zuhuri ɗaya daga cikin malaman sunna malamin imamu malik kaga tun cikin karni na farko kenan ya rayu yana cewa lau a ilmu aishata ila ilmi jami'in nisa'i da za a haɗa ilimin na na aisha a haɗa shi da ilimin sauran mata gaba ɗaya la kana ilmu aisha ta afdalu da ilimin na aisha fi kowanne wannan kuma fadlul lahi yutihi man yasha akwai wani malami Musa ibn Muhammad ibn Abdullahi al-Andalusi wani malami ne dan Andalus yayi wasu baitoci akan harshen na Aisha ya fito da falalarta da darajarta da kimarta amma sai ka baitocin a bisa lisani aisha in allah ya yadda zan zo muku da baitocin sai a yi protestant don mai sai protestant don a koya wa yara su haddace musamman irin wannan lokaci kuma larabci larabci ne mai sauki mai daɗin fahimta ka jirga wasu daga cikin baitocin ya mubghidi la ati kabara muhammadin falbaitu baiti wal makano makani ta ce ya kai mai kina in jina na aisha kada ka kuskura ka je inda kabarin manzan Allah yake falbaitu baiti ɗakin ɗakina ne gidan gidana ne wal makano makani wurin nawa ne to dan me za je tun kana kina kaga duk wanda zai je ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dole ya je ɗakin na na aisha ne to shine ce kan ma ka je in kana kina inni khusistu ala nisa'i muhammadin bi sifati birrin ta hunna ma'ani an keɓance na a cikin matan manzon Allah da sibobi na nagarta masu kyau wanda karkashin su akwai ma'anoni kyawawa maridan nabiyu wa mata baina tara'ibi manzon Allah ya rashin lafiya ya bar duniya yana kirje na ina rungume da shi fal yawmu yawmi waz zamanu zamani ranar da ya bar duniya rana ta ce kuma zamanin ma zamani na ne zauje rasulullahi lam ara ghairahu ta ce mijina manzan Allah ban ga kamar shi ba Allahu zawwajani bihi wa habani Allah ne ya aura ni ga manzan Allah kuma ya bebeta ni wa atahu jibrilul aminu bi surati malaika jibril ya zo mai da hutuna fa ahabbani al hina ra'ani manzan Allah ya tsoni yayin da ya ganni wa takallama Allahu bi hujjati Allah ya faɗi hujjata ya tsarkake ni wa bara'ati fi muhkamil qur'ani ya kubutar da ni yana nan a cikin alkur'ani cikin suratul nur haka ya je hira tuci masu daɗin haddacewa insha Allah ta'ala za mu fito da su dan yana da kyau a haddace su ga wanda yake da zarangwana yake da kwakwalwa ya iya waka kuma sai mai da su da Hausa dan al'umma su amfani gaba daya mu je mu ci gaba da karatu mun dan yi magana kan nana Aisha saboda yanayin da muke ciki ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a min sauri iqtin yaya alwala saboda cin wani gutsire na cikui saur ana nabin qit'a qit'a qit'atun min aqid aqid shine nono idan aka dafa shi ya bushe shine cikui sun mara'ahu a kalamin katibi shatin sannan ya ga manzan Allah ya ce daga karfatar akuya sun masalla manzan Allah yi salla walam ya tawadda bai alwala ba wannan hadisi na abin huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa ra'a rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda'a ya yi alwala ana ana nufin alwala shari'iyya alwala ta shari'a akwai alwudu a larabci in ka wanke gabbanka za a ce tawadda'ata amma wannan lugatan kenan amma shar'an ba a ba a kiran alwudu wanke gabbai da alwudu sai akwai niyya kuma an yadda manzon Allah ya koyar to ya ga manzon Allah ya yi alwala min sauri aqitin saboda wani yanki na cikwi malam ya fassara mana sauru a ƙasa in kullura ya ce bi fathi sa'i wa sukunil wawi alqita'atu minal ikit wani yanki na cikui ai min ajli akli qita'atin minal ikit ai saboda dalilin ya ci wani yanki na cikui aqid ko iqid aqid bi fatihi Hamza wa kasri alqafi aqid kenan aqidin hamza din za a yi mata fata ba iqid ba yadda nake faɗa aqid labanun mujaffafun yabisun nono ne bushashe wanda aka riga aka busar da shi to maza Allah ya ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayi alwala da haka idan da mutum zai ci wani abu ya sake alwala babu laifi sun mara'ahu sannan na gan shi a kalamin katibi shatin ya ci daga kafada ma'ana naman kafada naman karbata na wata akuya ko tinkiya sun masalla sannan yi salla walam ya tawadda bi alwala ba wani ya nuna kenan dan ka ce nama ba ka sake alwala ba sai kurkure bakin ka shiga sallah malam yayi wani bayani a nan namba ta 149 yana da kyau mu karanta shi yace akhrajahu al-muallif fi tahara wannan hadisi al yana nufin imam at-tirmidhi ya fitar da shi cikin kitabut tahara a da namba ta 79 wa ibn majah da ibn majah shi namba ta 493 wa lafzuhu yadda yake hadisin a cikin wancan wurare akala sallallahu alaihi wasallama katifa shatin wannan Allah ya ce ma'ana ka fada ta akuya ta tinkiya karbata kenan famad mada sai kuskura bakin shi wa ghassala yadayhi ya wanke hannayen shi wa sallaye sallah shine ana aka ce walam yatawadda bi alwala ba ma'ana baya nuna bai wanke hannayen shi ba ya wanke hannayen shi ya kurkura baki yayi sallah qultu qultu anan malam albani kenan zai bayani isnadu hadisil babi sahihu ala sharti muslim sanadin hadisin na wannan babi hadisi ne sahihi a bisa sharatin imam muslim wa akhrajahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya fitar da wannan hadisi fi sahihihi cikin ingantaccen littafin shi wa anhu ai daga ibn khuzaima ibn hibbana ibn hibbana ma fitar da shi ibn hibbana dalibin ibn khuzaima ne da daga ibn ya rawaici wannan hadisi amma hadisin muallifi hunaka amma wancan hadisi da tirmidhi ya kawo a kitabu tahara wanda muka karanta cewa a kala sallallahu alaihi wasallama katifa shatin fa famadmada wa ghasala yadayhi wa salla fa huwa hadithun akhar malai ce wannan wani hadisi ne daban isnadan wa matanan sanadin shi da matanin shi daban da wannan wannan daban wancan daban fa innahu min tariqin ukhra an abi hurairah marfu'a ya zo ta hanyar daban daga abi hurairah marfu'an ya ɗaga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama bi lafzi da labazin cewa alwudu'u mimma masakin nar alwala daga da wuta ta taba in ka ci abinda wuta ta kona sai ka sake alwala walau min sauri aqitin ko da cikui ne ka ci haka hadisin yazo qala fa qala lahu ibn abbas sai ibn abbas yace ya aba huraira ana tawadda'u min ad-duhn ya kai abu huraira yanzu in mun ci mai kofi mun yi alwala ana tawadda min alhamim yanzu za mu sake alwala da mun sha ruwa mai dumi qala wa qala abu huraira sai abu huraira yace yabna akhi yace abdullahi dan abbas ya kai dan dan uwana laraba na wannan ta'birin ba suna nufin dangantaka ta jini ba sukan ce yabna akhi ya dan uwana idza sami'ta hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in ka ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fala tadrib lahu masala kada ka dinga buga mai wani misali inda an ce manzo Allah ya ce haka kurin ka ka karba wannan hukunci da Abu Hurairah ya ambata mana mun fada an soke shi ai dan ka ci abin da wuta ta taba yanzu ba sai ka sake alwala ba wannan hadisi ma na wannan babin yana gwada mana manzon Allah ya ci min katifi shati. ai suna cin naman ne da fafi kun ga yace summa salla wa lam yatawadda da haka wannan hukunci an soke shi kamar yadda hadisin jabir ya gwada da haka da mutum zai ce zai sha shayi ba sai ya sake alwala ba zai ci abin da wuta ta taba ma'ana abincin da aka dafa da wuta sawa'un nama ne ko abinci ba sai ya sake alwala ba wannan farkon lamari da ana sake daga ba aka soke wannan hukunci an anas bin malikin qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa riga. yace aw lama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala safiya bi tamrin wa sawiq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi walimar biki na safiya bi tamrin da dabino wa sawiq da gari abinda aka kawo aka cike na aka kwaba gari da dabino manzon Allah ya bayar aka ci anan a ƙasa malam yace ai ja'ala ta'ama walimatihi manzo Allah ya sanya walima da yayi alaiha kan safiya lokacin da ya auri safiya bintu huyay at-tamru was-sawiq dabino ne da gari aga yanzu ka kira walima ka garin kwaki kila sai a ce baka daidai ba amma abinda Allah ya hore baka sai ka kawo wa bi sahihaini a cikin labazin bukhari da muslim aw lama alaiha bi hais yayi mata walima da abin da ya kira hais hais dabino ne ake daddaka shi a cire kwallon a daddaka shi sai a ka gari a hada a dan kame a hada sai a cakuɗe sai ka ci shi da zaki akwai nau'in haisi ya zaka in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ranar alhamis da ranar litinin ranakun da ake azumi akwai in ka je gaban masallacin akwai masu zuwa da hais ana ba masu azumi a baka dabino a baka hais wani gurin ma a baka shayi amma ga wanda ya azumi to wanda ake yin haisu kenan malai ce wa huwa ta'amul muttakhadh min at-tamri abinci ne da ake samo shi daga dabino wal da cikui wasam da mai a haɗa a bigi wa qad yaj'alu iwad da aqid wani sa'in maimakon a sa cikui din sai a sa gari awul al ko gurasar da aka yanyanka ta gurasa aka haɗa sai a dake sai a haɗe to wannan shine abinda manzon Allah ya walimar safiya safiya bintu huyai ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ita safiya bintu huyai jika ce ma'ana tsatsanta yana haduwa da annabi musa da annabi harun ba yahudiya ce lokacin da aka samo ta cikin ribatattun yaki dihiya alkalbi sai ta bada cikin rabon shi mace ce kyakkyawa kuma ga ta da nasaba da dangane sai wasu abin suka je suka gaya manzan allah sallallahu alaihi sallama cewa wannan dihiya ya samu safiya amma ya kamata ba ta cancanta da kowa ba sai kai ya rasulullah saboda gidan da ta fito yar ma'ana katsan annabawa ce sai manzo Allah ya karbe ta a wata riwaya ya bashi wasu kuyamgi guda bakwai maimakon ta sai manzo Allah ya yanta ta sai ya aure ta wata riwaya ma sadakin shine yanta ta da yi da ya aure ta tun akan hanya lokacin da ta tsarkaka sai manzo Allah ya tare da ita to washe garin da manzo Allah ya tare ko ranar da ya tare sai walima walima shine sai aka kawo dabino da wannan garin aka haɗa aka cakuda sai a kira sahabbai suna ci ya zo ya ci kamar yadda Anas dan Malik yake gwada wanda yake gwada mana walima kana yi da abinda Allah ya hore maka in kai mai kuɗi ne a ci kaji a ci awaki a ci tumaki ka tsugunar da rago a tsugunna a dinga yaga ana ci in kuma Allah ya sa baka da hali kana son kai walima sai kai da abinda Allah ya baka amma ba sharadi bane a walima sai an yi wa'azi mu yanzu mun mai da walima kamar ma sharadin walima shine yi wa'azi wani ma wata walima ka je sai a yi ta kwankwada wa'azi a yi ta an gama sai a tashi ba abin da aka ci abincin walima ne al'aslu in an yi wa'azin ba mu ce haramun ba ne. amma dai da za a zo a ci abincin a watsi an yi yadda manzan Allah yi da haka in kana so yi tsantsar walima ta sunna yi abinci da biye ka kira mutane duk wanda ya zo sai a ba su abinci su ce, sai kowa ya tafi wannan haka manzan Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gana ana ya kamata mu takaita lokaci yayi abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin